Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon Tuyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. jama'a Sani. Jama'a barkamu da wannan safiya Asabar ga kanun labaran duniya. Harkwatan tsaron Najeriya ta ce jami'an ta sun halaka 'yan ta'adda da dama tare da kwato tarin makamai a wasu samamai da ta kai tsakanin ranar biyar zuwa sha uku ga wannan watan. gwamnatin kamaru ta dakatar da gwamman gidajen coci bisa zarginsu da ayyukansu ba bisa ka'ida ba hukumomin mulkin soji a gine konakiri sun dakatar da jam'iyyun siyasa akalla guda talatin ciki har da ta tsohon shugaban kasa alfa kwande shugaban amurka donald trump ya bukaci takwaransa na rasa da ya kare dubban rayukan sojojin ukraine tun ziga labaran yadda suke herkutar ma'aikatan tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun halaka jimillar 'yan ta'adda 74 da kame wasu da ake zargi guda akalla 130 tare da teco mutane 61 da aka yi garkuwa da su yayin wasu samame da ta kai tsakanin ranar 5 zuwa 13 ga watan nan na Maris da muke ciki. daraktan sashen yada labarai kan ayyukan rundunar manjo janar mike kangi ya shaida hakan ne cikin wani rahoton mako-mako kan ayyukan rundunar jiya juma'a a ofishinsu da ke abuja marcus ya ke samaman ya ba da damar kwato bindigogi 71 da suka hada da ak-47 32 da kuma ƙananan bindigogi kira gida guda goma sha biyar rahotanni daga jaridu a najeriya sun nuna cewar ranar 21 ga watan maris dinnan da muke ciki ake sa ran jagoran masu fafatukar kafa a kasar biafra namdi kanu zai gurfana a gaban babban kotun kolin najeriya babban alkalin kotun najeriya james umosumi da ke abuja da yake magana da jaridar daily post lauyan da ke kare sa alau ijimako ya ce tawagarsu ta shirya tsaf kana a shirye take a yi wannan zama a watan satumban 2024 kanu ya bukaci mai shari'a binta inyako ta kotun kolin abuja da ta tsami hannunta daga shari'ar da ake yi masa a jamhuriyar nijar 'yan siyasa da fararen hula sun fara diga ayar tambaya kan makoma tsohon ministan man fetur ɗin ƙasar mustapha barke wanda aka daina shin ɗuriyar sayo sama da watanni biyu da suka wuce a cikin ranakin sha zuwa sha hudu ga watan janairu na shekarar nan da muke ciki wasu mutane da ba sa saye da kakin soji suka yi awon gaba da shi a gidansa tare da kai shi a wani wurin da har yanzu ba a bayyana shi ba hukumomi a kamaru su rufe gwamman gidajen coci da ba sa bisa ka'ida a babban birnin kasar yawunde kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa fp shugaban gundumar yawunde ta kudu joseph allen ya bayyana cewa akalla coci 88 ne da suka saba wa doka aka kulle yayin da guda goma suka amince su bi doka wani bincike da mahukuntan suka gudanar a watan yuli ya gano cewa kasu uku bisa ɗaya na coci 616 da ke da kwai kawai a ƙasar na gudanar da ayyukansu ne ba bisa ka'ida ba ana sauran waɗannan labarin ne daga nan sashen hausa na rfi sojojin da ke rike da mulki a gine conakry sun dakatar da jam'iyyun siyasa 28 daga gudanar da harkokinsu na tsawon watanni uku a duk faɗin ƙasar a jiya juma'a daga cikin jam'iyyun da gwamnatin rikon kwarya ƙarƙashin jagorancin janar mamadu dumbiya ta dakatar har da rpg ta tsohon shugaban ƙasa alfa kwande da kuma ta jagoran adawa da ke gudun hijira ufr sidiya ture kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwa kan aikata laifukan cin zarafin yara ta hanyar lalata a sudan mai fama da rikici a wani zaman sai da yi ranar alhamis da ta gabata ƙungiyar likitoci ta msf ta ce a shekarar 2024 akalla yara 221 aka ci zarafinsu daga cikinsu akwai 'yan ƙasa da shekaru biyar sai kuma biyar daga cikinsu jarirai ne 'yan ƙasa da shekara guda da aihuwa majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutum miliyan talatin ke bukatar agajin gaggawa a sudan ƙasashen gabashin afirka da suka kafa rundunar sojoji ta sadec sun bayyana kawo ƙarshen aikinta a gabashin demokradiyyar congo ta cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar alhamis da ta gabata yayin wani taron gaggawa da shugabannin ƙasashe suka gudanar ta kafar yanar gizo. wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan tawayen m23 waɗanda ke samun goyon bayan rwanda ke ci gaba da karɓa iko da wasu yankunan gabashin demokradiyyar kongo. shugaban amurka donald trump ya bukaci takwaransa na rasha vladimir putin da ya kare rayukan dubban dakan ukraine bayan wata ganawa da suka yi ta wayar tarho Trump ya rubuta a kafar yada labaransa ta Trump Social cewa tattaunawar su ta yi armashi sannan ya bayyana kyakkyawan fatansa na ganin an kawo ƙarshen yakin da ɓangarorin biyu suka shafe shekaru uku suna gwabzawa. ƙasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya da suka kafa ƙungiyar g7 sun jaddada cikakken goyon bayansu ga kare mutuncin ukraine a matsayinta na ƙasa dunkulalliya ƙarshen sun bayyana hakan ne